¡Sí! ga watan ɗaya na kowace shekara ake bikin murnar zagayowar sabuwar shekara a don haka mai kishi da son cigaban al'ummar jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan jihar Kano yana taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mai martaba sarkin Kano Sunusi Lami Ɗau Sunusi da ɗaukacin al'ummar jihar Kano murnar zagayowar shekara ta 2018 mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana ƙara kira ga al'ummar jihar Kano da su amfani da wannan lokaci wajen addu'o'in ƙara samun zaman lafiya da bunƙasa tattalin arziki a jihar jihar Kano da tarayyar Najeriya baki daya. Wannan sako ne daga ofishin mai baiwa gwamna shawara ta bangaren ci gaban mata a jihar Kano. Honorable Ambassador Rashida Adamu Abdullahi mai sa'a. duka na da baiwa.